يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مختصاتها وكل مختصة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من درسين درسينا قريبي لتفز وليت لكم قلوب المرام هنا كتاب الحج باب صفات الحج ودخول مكة كما قام كان حديثي ثلاثين دبيار هو حديثي ما ثلاثين فقي إن شاء الله تعالى ولنا حديثين سنة بيان لكن طواف وداعي حديثي ما ثلاثين دبيار وانا باقي باب صفة الحج ودخول مكة hadisin 35 zuwa 37 suna magana ne a kan tawafin wada'i wato da wajen bankwana al'imam al-hukuji littafin da ka yi kulin nuha a mujabba na farko shafin 592 ya ce wa yi samar tawafin wada'i abinda ya sa ake kiran wannan dawafi da cewa dawafin ban kwana idan mutum ya je makka ya yi wannan dawafi ana kiran dawafin da suna dawafin wada'i dawafin ban kwana لأنه لتوديع wa وطواف الصدر saboda ana dawafin ne saboda ban kwana da dakin ka'aba idan mutum ya yi wannan wafi to ya yi ban kwana ke nan da ɗakin ka'aba zai bar gari mutum zai bar garin makka a wannan lokaci yake wafi to ana kiran wannan wafi da suna tawafin sadari kamar yadda muka yi bayani a baya da yasa ake kiransa tawafin sadari inda su صدور nasu من مكة saboda ana wannan tsawafi ne lokacin da mutane suke barin garin maka wato tsawafin barin gari ana kira shi tsawafin wada'i tsawafin bankwana da ɗakin ka'aba kuma ana kira shi tsawafin sabiri wato tsawafin barin garin maka kuma a littafin da yana mutar da na farko shafin 596 haka a littafin fikihu na alimamu malik wato masabar malikiya za ka ga ana cewa karika malikun alimamu malik ya kyamata alimamu malik baya so a rika cewa kawafin wadai wato baya so a kira wannan kawafi na barin maka da suna kawafin bankwana saboda haka yi ta kawafin sabtali shi ne mafi dacewa ya sa limamu malik baya so a kira wannan dawafi da cewa dawafin ban kwana da farko dai bai da asali daga annabi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah bai taba kiran wannan dawafi da cewa dawafin ban kwana ba sannan na biyu kalmar tana nuna kayi ban kwana kenan da dakin ka'aba wanda ta yi nauyi bai kamata a ce musulmi ya yi ban kwana da dakin ka'aba shi a fahimtar alimahu malik wannan kalmar ba fata na gari ba ce saboda ka tawafin fadir ya ji daɗi tawafin barin makka zan yi tawafin barin makka ya ta ce na yi tawafin gwamfana na fahimtar alimahu mali to amma wannan fahimta ce ta alimahu mali kuma hakika tana da ma'ana illa dai masana tun daga zamanin farko suna kiran wannan dawafi da cewa tawafin wada baki dai masana saboda aka yi sa dawafin ya shahara da wannan suna dawafin ban kwana don haka dan mutum ya ce dawafin ban kwana bai yi laifi ba Wa an وعن أنس بن an وعن أنس رضي الله عنه أكبر حديث عن أنس بن مالك الله يبارك فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنا بيتي عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء النبي صلى الله عليه وسلم يا صلى لا العصر مغرب عشاء ثم رقد رقدك سيقنتا وتعرفا إرقا بالمحصن a wurin da ake kiransa al-muhaffa wato abin da ana suke cewa a ranar goma sha uku ga watan zulhijja ranar da ake barin mina shine yawon nafari ranar da ake barin mina ranar goma sha uku ga wata annabi sallallahu alaihi wa sallam bai yi sallar a a Amina ba a ina ya a azhar ya yi a azhar da la'asar da nasri da isha wani guri da ake kiransa al-muhassab bayan sallar isha annabi sallallahu alaihi wa wasallam ya kwanta me yasa yake rakwadatan kwanciyar ba wato mai dadewa ba ya kwanta ba da dadewa ba sai tashi ya bar al-muhassab ya doshi makka mun yi magana akan wannan guri da ake kiransa al-muhassab al'imamun nawar da littafin al-majmur a mujallar na saba shafin ɗari biyu da talatin ne yake wani muhaffa huwa ismun li masalin muktasai bai na makka wa mina wuri da ake kiransa al-muhaffa wani da yake wuri ne wanda ke da faɗi kwari faɗi yana tsakanin makka da mina idan an baro mina kafin an karaso garin makka za a samu al ya huwa ila minan aqrab amma ya fi kusa da mina bai fi kusa da makka ba wa huwa ismu lima bayna al-jabalayn ila al-maqbara wato in ka baro mina zaka ga fari ga wanda ya taho makka a mota a kafa idan ka tako da kafa zaka zo makka idan ka baro mina zaka ga fari gangara ce har garin makka wannan kwarin za ka ga yana tsakanin duwatsu ne guda biyu amma akwai fili mai nisa tsakanin zuwa su wanda shi suke kira al-muhabba wannan filin shi ne ya gangaro har makabartar makka al-mu'azza to amma wannan gudun da shi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi sansani ya ci kusa da mina akan makka shi ne abinda al-imam nawawi ya faɗa ana kiran wannan guri da suna al-muhaffaf al-imam an-nawawi yace ana kiransa al-abqahu ana kiransa al-babhahu ana su ana kiransa khayfu bani kinat khayfu bani kinat saboda kai sai idan kana karanta hadisi zaka ga sunaye suna zuwa daban-daban wato sanin haka din abu ne muhimmi saboda zaka gane abu da yake magana a kai yana da sunaye da yawa kaga hadisin da muka karanta an kira shi al-muhaffaf kafin mu gama za ka ga kuma an kira shi da wata sunan da ana kiransa al-muhaffar al-abqahu al-baqahu khayfu bani kinana a lokacin da muka fara magana game da al'amari na hajjin annabi sallallahu alaihi wasallam mun bayyana cewa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya baro madina ya taho makka a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya taho makka bai shiga garin makka wato bai zauna a garin makka ba lokacin da ya tafi aikin hajjin bankwana a wannan gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sansani da shi da iyalansa da sahabbai ba su shiga garin makka ba al-imam an-nawawi ce? asali idan aka ce alkhaifu kamar yadda ake kiran wurin da suna khaifu bani kinana martafa an majarar saili an gilar jabal da zaman ko akwai dutse dama akwai dutse hagu tsakaninsu akwai kwari amma kwarin ya zama to yana da dan tudu ba kamar yadda ake samun kwari na rafi ba saboda sa idan ka baro mina ba za ka gane cewar kwari ne sai ka lura da kyau sai ka gura da duwatsu da suke gefen ka kuma da irin tafiyar da kake za ka gangara ce to shi yasa ake sa alkhaifu da larabci amma a yanzu wannan gudun da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sansani din ba za ka gan shi ba saboda duka ya zama garin masa unguwanni guda uku suke wannan gudun idan ka matsa sai ka san ina ne annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sansani idan ka je makka to akwai unguwanni guda uku wadanda sun haɗe wannan guri da farkon su akwai aljummaiza <clears throat> aljummaiza ita ce ta fi kusa da garin maka aljummaiza ita ce ta gangaro inda za ka fada ka'aba wannan unguwa ita ce ake kira aljummaiza ita ce aka yi ta rusawa ana sabon gini na ka'aba ita ce ta gangara ta zuwa ashamiya unguwa ta biyu ita ce ake kira almalawa wanda tsakaninsa da ainihin cikin garin makka ya kai kamar kilomita biyu sannan na uku shine eh, albayabiyar unguwannin nan guda uku su ne suka haɗe wannan yanki da anas bin mali yake magana inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sansani da ake kiransa al-muhabba a da babu gini a wancan lokaci bayan gari ne daji amma a yanzu da yake garin makka ya girma sai zama to ya haɗe da wannan gurin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tantance a littafin nayin alfar na imamu shaukani eh, mujallar na biyar shafin gari da daya ya ce sun yabi dalika li kafarat ma yi min al-hafa min jarri suyud abin da yasa ake kiran wannan guri da suna al-muhaffaf kamar yadda anas bin mali ya faɗi sunansa saboda akwai tsakuwa alhasa akwai tsakuwa wanda tsakuwan nan a dalilin ambaliyar ruwa da akan samu saboda idan aka ce akwai kwari tsakanin ruwa su dole za a rika samun ambaliyar ruwa wannan ambaliyar ruwa da akan samu akai akai ya zama to ana samun tsakuwa mai yawa shi sa suka kira wurin da suna al-muhaffaf kamar wani wuri mai yawan tsakuwa to annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga ya yi jifa da ya gama jifa a ranar sha uku ga wata sai gangaro maka gangaro wannan da yake bai isa garin maka ba sai ya tsaya a wurin da ake kiran sa muhaffa in ji anas bin malik a wurin nan da ya tsaya nan ya a azhar la'asar magriba isha'i ya kwanta yar kwanciya mara dadewa mu ci gaba anas ya ce sun marakiba sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hau abin hawansa ila baiti ya gangara ka'aba a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya isa ka'aba fa tawafa bihi annabi yayi tawafin ka'aba wani tawafi kenan shine ake kira tawaful wada'i tawafin ban kwana annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya bar mina bai wuce makka kai tsaye ba shine abin da ana yake ba mu labari annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tsaya a wani guri da ake kiransa al-muhassab kamar yadda a lokacin shiga makka bai shiga makka kai tsaye ba yayi sansani a wannan yanki haka kuma bayan an gama aikin hajji bai wuce makka sai ya tsaya a wannan gurin ce rawahu al-bukhari الإمام البخاري يروي حديث جنى باب طواف الوداع جنى كتاب العمرة جنى باب طواف الوداع جنى كما كتاب العمرة باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم خرج حديث نسبه تقريبا كده سنتين in ka lura alimamu bukari ma musamman ya yi babi a kan tsawafin wadaɗi a wasan ban kwana wato kaga malamai da yawa suna kiran wannan tawafi cewa tawafin ban kwana duk da cewa Imam Malik ya kyamaci wannan sallah Annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da a lokacin da ya tafi Makka idan ka lura bayanin ana ya nuna cewa ya yi tawafin wada'i da rana ko cikin dare a cikin dare ya yi tawafin wada, saboda bayan sallar isha ya kwanta yar kwanciya mara dadewa shi a aka kira ta yace raqada ramadatan ya kwanta wata yar karamar kwanciya ya ki shingida amma bai dade ba bai jima a barcinsa ba sun marakiba sai ya hau abin hawa ila baiki zuwa ga dakin ka'aba fa tawafa bihi yayi tawafin akwai hadisin al-Imam Bukhari wanda shi ibn Hajar bai kawo ba ne hadisi na dubu hudu da dari takwas da hamsin da hudu wanda ya yi bayanin cewa a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya je dawafi sai da ya gama dawafi ya tsaya a masallaci aka yi sallar asubahi shi ya limanta shi ya yi limancin sallah ya karanta suratul tur bayan an gama sallah da annabi sallallahu alaihi wasallam tashi daga makka sai ya dawo muhakkam sai ya wuce madina sai ya gangara sai ya gangara suka wuce madina saboda ya shigo ta saman makka ya fita da kasan makka wato ya nuna cewar annabi sallallahu alaihi wasallam ba wai daga yin tawafin ya bar garin makka ba sai da aka yi sallar asuba bin ba rahimahullah a littafin majmu'u fatawa ومقالات متنوعة ينا جزء نقول مشاكل مشاكل غير جزء يتي وقد طاف النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يا يتواف في حجة الوداع حج تنظم فانا يا يتواف الوداع في آخر الليل أكال الشندري وانا يلاتي لبين أنس بن مالك ثم صلى للناس الفجر sa'annan annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallaci sallar asubahi da mutane ثم سافر بعد ذلك بعد أن كما صلى الصباح sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita wato daga garin makka na gangara shikin aka kama tafiya madina kaga an gama an baro mina jiya yau manzon Allah ya bar makka ya kama hanyar madina sallallahu alaihi wa alihi wa sallam حديث نبي وعن عائشة رضي الله عنها وما أنكرها تكون دقاء عائشة الله يقارن متيردا game da aisha annaha lam takun taf'alu zalika cewa ita aisha ta kasance ba ta yin haka me ake ai an sauka al'abba kaga an sake samu wata kalma ta al-muhabba shi yasa al-imam nawawi ya faɗa sunayen gaba daya dan ko da kaga suna a wani hadisi karka dauka wani guri ana kiran shi al-muhabba al-abqa al-bathaa ana kiran su ana kiran shi khayf bani kinana wato ita Aisha Allah ya kara mata yarda idan ta zo aikin hajji ba ta sauka wato al-muhabba idan an gama jifa an gama zaman mina sai ta wuce kawai da wata ya tawafin wada sai ta kama tafiya ba tare da ta yi wannan dan zango wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba amma wannan kalma ba hadisi ne, Ibn hajar ne ya sa wannan kalma in ka dubi nassin hadisin babu wannan magana da ya ce ai an nuzula bil abba wannan fassaran Ibn hajar ne asalin hadisin babu shi An anna halam takun taf'alu zalika wata taqul haka hadisin ce. amma sai Ibn hajar ya fassara abinda ake nufi da cewa ai an-nuzul bil aqwa bil aqwa wa to Aisha ba ta sauka a wannan gurin al-muhaffar bayan an gama zaman mina shi annabi sallallahu alaihi wasallam kaga ga abin da yake abin da yasa ya kamata da ibn hajar ya bayani a kai saboda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya gaya masu tabbai a kai a kai koyi aikin hajjin ku daga aiki to tun da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya dinga faɗa wa mutane haka lokacin da aka yi aikin hajji kaga duk abin da yake na ya kamata duk abin da annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi a wannan tafiya ta aikin hajji ya kamata sahabbai ya zama suna yi to ashe kenan ko yanzu ka je aikin hajji kai ma ya kamata bayan an tashi daga mina ba wai ka wuce maka kawai ba sai ka sauka a al-muhaffaf kai azhar la'asar magariba isha'i kusan asubahi ka zo maka Allah ya samu gani saboda ne saboda koyi da hajjin manzon Allah ba ma cikin ikon Allah da yake akwai malamai masana cikin sahabbai daga cikin su ma akwai matar Aisha aisha idan an gama aikin haji ba ta tsaya wa muhaffafin sai ta wuce sai da wata wada ta biyu in ba don haka ba da yanzu maka ta zama matsala ga alhaji saboda a ce alhazai miliyan biyu su tashi daga mina su dan yi zango a al-muhaffaf ya za a yi ɗaukin kai unguwa uku ne yanzu unguwanni guda uku ne cikin ikon Allah sai aka samu sahabbai akwai waɗanda suke da fahimtar zangon da aka yi zangon da shi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ba yi da alaka da aikin hajji domin in ka ce yana da alaka da aikin hajji to ya kamata kowane alhaji ya saboda haka malamai suke cewa ba shi da alaka da aikin hajji annabi sallallahu alaihi wasallam ya sauka wannan guri ba shakka me aisha take cewa mu ci gaba وتقول عائشة تنكيوا إنما نزله رسول الله أبن جيسا النبي صلى الله عليه وسلم يتوكا على النور لأنه كان منزلا saboda ya kasance ne wurin sauka asmah li khurujihi wanda yake zama wanda yake sauki gare shi in ya tashi fita ya fi sauki ga annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya tashi fita domin wuri ne mai fadi manzon Allah yana tafiya da masu dimbin yawa to kaga idan aka tashi tafiya idan ya zama an sauka a wannan gurin a tafiyar ba za ta zama da wahala ba maimakon a ce an je an sauka a cikin garin makka to karshe kafin a bar garin zai zama an daɗe an samu an samu tsaiko na wasu mutane dole za a samu mai matsala mai larura amma idan ana wannan gurin kowa tunanin sa yana akan ba zama za a yi a masa saboda haka da an yi tsawon wada ita wuce ba saboda ka ita aisha Allah ya kara mata yarda ta yi tawili game da saukan da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a cikin a wurin al-muhabba ibn hajjar littafin fathul bari yana sharhi hadisin aisha dinna yana mujallar na shafin 471 yace ai afhala li tawajjuhi ila al-madina abin da ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sauka a al-muhaffaf saboda ya zama eh, yan abu ne mai sauki gare shi idan ya tashi tafiya madina liyastawi fi zalika al-bati wal mu'tadil saboda jama'a duk suna wuri guda kaga da mai saidi mai nauyin jiki da mai sauri da mai kuzari duk ana wuri guda da an tashi tafiya za a tafi lokaci daya wa yakuna mabituhum wa qiyamuhum fi sahab kuma ya kasance dama idan ƙarshen dare ya yi gaba ɗaya za su tashi su gangara maka yi dawafi su wuce za su gangara maka su yi dawafi sai su wuce annabi sallallahu alaihi wasallam ta saman maka ya shigo ya kuma bar maka ta kasanta wa rahilukum bi ajma'i bi ajma'ihim ila al-madina ya zaman to kamar yadda aka zo haka aka hakika kuma wannan akwai hikima ciki saboda haka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam tafiyar sa madina bai samu wata matsala da sahabbai shi ba a samu wato wani daga cikin sahabbai wanda ya samu ya kawo jinkiri na tafiyar manzon Allah sallallahu alaihi to ibn hajar yace rawahu muslim wannan hadisin al-imam muslim ya rawaito shi yana babu istihbabin nuzul bil yawm an wa salati bihi amma al-imam muslim sunan babin babin da ya kawo hadisin aisha ya ce mustahabi ne a sauka a almuhabba ranar da aka baro mina a yi sallolin nan guda hudu a almuhabba sana a wuce maka a yi tawafin wada shi ne hadisi na 3,311 akwai riwaya ta al-imam zuhuri shi ne muhammad bin muslim ibn shihab wani tabi'i yana cewa akbarani urwatu bin zubair bin al-awwam an aisha eh, wani tabi'u tabi yace urwatu bin zubair ya bani labari game da aisha Allah ya fara maka asalin hadisin yanda yake wanda shi ibn hajar ya dace yana cewa annaha lam takun taf'alu zalika urwatu bin zubair wanda shi ne dan goyon aisha ita aisha in indarta ce saboda mahaifiyarsa ita ce asma'u bintu abi bakr urwatu bin zubair kanin abdullah bin zubair maman su ita ce asma'u bintu abi bakr amma a hannun aisha girma saboda haka ita ta karantar da shi sai ya ba da labarin hadisinta ya ce aisha ta ba ni labari eh, eh, yana ba da labarin aisha sun da yana tare da ita ya ce an halamta kun tab'al zalika aisha ta kasance ba ta sauka a wannan gurin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sauka shine al-muhaffaf wa qalat tana cewa inna ma nazalahu rasulullah ai abin da ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sauka a wannan gurin li'annahu kana manzilan asmaha li khurujihi saboda masauki ne wanda ya zama wato sauki gare shi eh, wato a lokacin fitansa asmaha li khurujihi mafi sauki gare shi a lokacin fitansa in ka lura ko tafiya kake idan ka ce za ka tsaya a cikin gari ko sallah za ka yi a kan hanya ka ce a cikin gari za ka tsaya kai sallah za ka ga lokacin da ka fitar ya bi yawa a kan a ce sai bayan ta wuce garin za ka yi sallah idan ka ce bari sai an wuce gari ka zafi mu tsaya mu yi sallah to nan da da an yi sallah za a wuce amma idan a cikin gari za a sallah to wasu abubuwa sun ɗauki hankalin mutum ya zama ko ya daɗe a garin bai wuce ba sannan akwai hadisin al'imamu muslim har yanzu wanda ya ruwaito game da aisha tana cewa nusulul abqati laysa bi sunna kai sai ta faɗi wannan aisha Allah ya kara masa yarda ta ce sauka a wannan gurin al-muhaffaf ba sunnar manzon Allah ba inna ma nazalahu rasulullah abin da ya kama ba Allah ya sauka a gurin li'annahu kana asmaha li khurujihi idza kharaja saboda ne mafi saukin fitansa a lokacin da ya fita daga makka rawahu bukhari hadisin ko da yake ibnu hajar ya ce rawahu muslim kawai amma ba shakka imamu bukhari ya rawaito wannan hadisi yana babul muhaffaq akwai babi musamman da al-imamu bukhari yayi akan wannan gurin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sauka wanda ake kiransa al-muhaffa babu muhaffa shine hadisin 1765 riwayar al-imam al-bukhari qalat aisha tace inna ma kana manzilun yanziluhu an-nabiy kaga ba so dai annabi ya sauka a gurin ba inna ma kana manzilun yanziluhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wurin sauka ne da annabi ya sauka wurin sauka ne da annabi sallallahu alaihi wasallam yake sauka saboda lokacin shigansa makka ya sauka lokacin shigansa makka ya sauka a gurin li yakuna akmaha li khurujihi saboda ya zamanto mafi sauki gare shi a lokacin fitarsa ya'ani bil abba saboda ka wannan hadisin maimakon ibnu hajar ya ce rawahu muslim kamata ya ce muttafaqun alayhi saboda hadisin yana sahih bukhari yana sahih bukhari yana sahih muslim al-imamu yana magana game da wannan saboda akwai mushkila ke tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku koyi aikin hajjin ku daga abin da dai to ga abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga hadisi ya tabbatar manzon Allah ya sauka a wani guri da ake kiransa al-muhassab sauka a al-muhassab Aisha ta ce ba sunna ba kaga akwai mushkila sai dole an koma ga masana su bayani yaya kenan الإمام النووي الكتاب المجموع ومجلد الكتاب الشافعي قريب من 30 دقيقة yace fa in taraka an-nusul bil muhabba idan mutum yake sauka a wurin da ake kiransa al-muhabba haje haji baka sauka a wannan wurin wannan bai tasiri ga aikin hajjinka ba zai taba aikin hajjinka ba san san ba matsala me yasa yace saboda hadisin sahabbai guda biyu wannan shine wanda sahabiya eh, na farko ita ce Aisha kazo ita ce Ibn Hajar ya da labarin hadisin ta cikin Bulughul Maram to akwai kuma Abdullahi bin Abba. Abdullahi bin Abba, Allah ya kara musu yarda da shi da mahaifinsa Abdullahi bin Abba shi ma ya ce al-muhaffaf laysa bi shay'in kaga ita aisha ta ce nuzulun abu tsabi laisa bi sunna sauka a wannan gudun ba sunna ba ce abdullahi bin abbas ya ce al-muhaffab laisa bi shay sauka a wannan gudun al-muhaffab ba komai ba ne shi ma sai ya tawi da saukan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi a gudun inna ma huwa manzilun nazalahu rasulullah wurin sauka ne kawai wanda manzon Allah ya sauka a wurin cikin bai da alaka da aikin hajji ba shi da alaka da aikin hajji shi sa aka ce ba sunna ba ba komi ba ne yanzu misali don ka tafi maka eh, ko madina ka ce duk inda annabi ya je za ka je ga aiki ya same ka inda annabi ya zauna ya tsuguna sai ka je wanda ya shekara goma madina amma wuri da ya zama na ibada shi ne za ka je misali akwai albarka ka yi sallah a masallacin annabi saboda ka zuwa masallacin annabi shine ibada sannan tafiya ba ita ma ibada ce saboda ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yana ziyartar masallacin ku ba. makabarta ta albaki ba laifi ba ne ka tafi ka yi addu'a ugudu nan ma annabi sallallahu alaihi wasallam yakan ziyarce waɗannan gurare duk ya tabbata a nufin sallallahu alaihi wasallam yana zuwa zuwa na ibada sai za a ga su ne za ka yi amma za ka ga wani idan aka ce ga wata gona da annabi ya je saba da shi sai ya ce na dan ka yi wannan gona to za ka je kai ne a gona kaga wahala ta samu saboda ka ba wai duk inda annabi ya sauka ya zama sunna bala idan aka ce sunna ana nufin abin da ke da alaƙa da ibada abin da ke da alaka da ibada idan an aka ce za ka tafi makabarta ta albagiya wannan ibada ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana zuwa hadisai ga sun yi magana da yawa kaji mashhad uhud inda aka binne su hamza da sauran sahabbai wadanda suka yi shahada Allah ya kara musu yarda ziyartar wannan guri ba na ba ne, annabi yana ziyarta daga madina ya tafi gurin kaga yana da alaka da ibada haka nan uba ka tafi masallacin uba mai na tana raka a annabi sallallahu alaihi wasallam ya kan tashi daga madina ya tafi ba? to amma ban da uba sai ka ce a kai kana so ka san duk inda manzo ya tsuguna ya zauna sai ka ji to wanda yake karo goma a gari to shi ne abinda aisha take gaya mana bambanta abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ta ɗabi'arsa wanda ba ta da alaƙa da addini shi yasa take laila bi sunna nuzulul aqbal laysa bi sunna ta sauka a wannan guri al muhaffaf ba sunna ba Abdullahi ibn Abbas yace laysa bi shay'in ba komai ba idan yace ba komai ne ba wai saukar manzo ba komai ne? a'a yana nufin ba komai ba ne ta tashin ibada cewa dan ka sauka a gurin yana da alaka da aikin hajjinka hajjinka ya fi na wani ya samu karbuwa in ba su karbu ba hajjinka bai karbu ba saboda ta sa imam nawawi ya yi bayani ya kai kafa hujja da maganar sahabban nan guda biyu aisha abdullahi bin abbas hadisin abdullahi bin abbas yana sahih bukhari babu muhaffaf yana sahih muslim babu kitabin rasul bin muhaffaf yawm an-nafl wa salatu saboda ta sa al-imam an-nawawi aisha da hadisin abdullah ibn waɗanda suka ce sauka a al-muhaffaf ba shi da alaka da aikin haji rawahu al wa muslim al-imam da muslim suka rawaito saboda haka da mutafakun sannan ga ƙari da aka samu a hadisin aisha an samu ƙarin bayani ba wai ta ce ba sunna bane kawai kai shi ba, sai da kai bayani ta ce nazala nazala rasulullahi da ya tuna asma a dai kuruji kamar yadda ibn hajar ya kawo wannan labar annabi sallallahu alaihi wasallam ya sauka a muhassab saboda ya zama to mafi sauki gare shi a lokacin fitansa kaga yana da alaka da sauƙin tafiya ba wai aikin hajji la akwai hadisin abu hurairah shi ma ko da shi abu hurairah yana ba da labari ne lokacin da ake mina kafin a baro mina ranar sha uku ga wata mun nafa ya ce ƙada lana rasulullah sallallahu alaihi wa sallam nahnu bi mina muna mina in ji abu hurairah muna mina sai manzon Allah ya ce mana nahnu naziluna gadan bi khayfi bani kinan gobe idan mun bar mina za mu sauka a kai ku bani kinana annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa habbai saboda kar wani ya wuce makka cikin abokan tafiyarsa waɗanda aka baro madina annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu tun ana mina ranar sha biyu ga wata kenan ranar sha uku yake cewa gobe sha uku ga wata za mu sauka ne ba za mu wuce garin makka ba za mu sauka a haiku bani kinana kaga sunan sanau al'abqahu al-baqahu ko a ce masa al-muhaffaf ko a ce haiku bani kinana sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi daidai gurin yace haiku ta mu alal kufri wurin nan da kafiran makka suka yi rantsuwa na alkawari za su yi riko da kafirci to wannan gudun za mu sauka in ji annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ka yake cewa wa zalika anna quraishan wa bani kinana ka halafat ala bani hashim wa bani al-muttalib Allah ya zaki du yana ki hukum wala yubayihu wato a shekara ta bakwai a lokacin da Allah ya ba mu annabi sallallahu alaihi wasallam manzanci ya samu manzanci da shekara bakwai lokacin da ana musulunci a goye, amma da aka kai shekara bakwai sai mazan Allah ya bayyana musulunci to bayyana musulunci da ya a garin makadin nan ya tada hankalin manya-manyan mutanen maka, manyan kafirai waɗanda dama ibadar su bautan gumaka ne da sauransu saboda ta sai suka shirya za su kashe annabi sallallahu alaihi wasallam wannan labari shirin da suka yi sai zo kunnan babban sa Abu Talib abu talib ya samu labari ana kulle kulle yadda za a kashe annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka sai abu talib ya kira banu hashim da banu muttalib daga qurayshawa banu hashim da banu muttalib ya ce musu ga abin da ake yi nufin za a kashe muhammad saboda ka kishi na kabilanci idan an kashe annabi a lokacin an taba kabilanci su ba ruwansu da maganar cewa annabi ya zo da wani addini sabo la duk wanda ya kashe annabi ya kashe musu dan don haka ba za su yadda ba saboda ka sai abu talib ya ba da shawarar annabi sallallahu alaihi wasallam shi da sahabbai musulmai su dawo wannan fare su zo su zauna wanda ya bi su ya kashe su to ya nemi fada tsakaninsa da banu banu hashim da kuma banu banu banu mutalik wanda duk ya taba musulmi kaga abu talib ya ba da garkuwa ga musulmai gaba daya to su kuma kafirai da suka ji labari sai suka ce to suka kira manyan kabilu sai aka zauna aka yi alkawari aka rubuta yarjejeniya daga yau ba za mu sake mu'amala da musulmi ba cinikayya haramun ne wato an sa doka kar a ga wani yana sai da kaya ga musulmi kada wani ya aure yarsa kada kuma a auro wata 'yar musulmi ko zama kar a ganka kana yi da musulmi ko magana kar a ga kana yi da musulmi sannan babu kyauta babu aro ba duk mu'amala an kace aka rubuta alƙawarin aka kadda kowa ya sa saboda ka sai aka shiga ɗakin ka'aba aka magana. Sannan mun yi magana a kansa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ya zo makka sai shiga garin maka ba sai zo wannan gurin da ya sauka da shi da sahabbai da shiga garin maka da lokacin akwai manyan makaɗin waɗanda wasu musu musulunta ba da yawa kuma sun musulunta annabi sallallahu alaihi wasallam saukan da yayi a gurin kamar yana tunatar da su ne addinin da kuka yi nufin murkushe shin nan yanzu gashi ya zo da yawa saboda ka wanda ma a cikin zuciyarsa akwai ragowar tunanin kafirci an razanar da shi ya ƙara jin tsoro ba zai iya hana musulunci tabbata a sauran kasa ba saboda ka manzon Allah bai wuce garin maka ba sai ya tsaya a wannan gurin khaifu bani kinana a wannan gurin annabi sahabban yadda suka shekara uku ta kai ga yunwa da wahala wanda ta sa wasu sahabbai sukan ɗebi kashin rakumi su jika sannan su ce wanda shi ne abincin saboda tsabar wahalar da musulmi suka samu a zaman da suka yi a wannan kwari saboda an yanki hulɗa da su tamfar an sanya su a na ne kamar suna kurkuku ne tun da ba mu'amala tsakaninsu wanda har Allah ta baraka ta'ala ya kawo ƙarshen al'amari kuma suna fita Allah ya karfi Abu Talib wanda bayan hakan bai wuce da shekara guda ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira ya koma Madina to tunda annabi ya koma Madina kaga bai dade da barin wannan farin ba ya wuce Madina bayan zamansa a madina yau a shekara ta goma ya zo makka sai yake ki shiga garin sai sake dawo wannan gurin ya sauka saboda shi ya nuna musu ya fi jin daɗin ma zama a wannan farin farin da aka cutar da shi saboda addinin Allah shi ya fi son zama a wannan farin akan ma ya shiga garin maka baya ma bukatar su shi ne a ɗarsa a alaihi kullum ya gaya muku abu da yake cewa a lokacin da suka yi wannan alkawari sun ce ba za su fasa ba a ta yi sulimu rasulallah sai sun miko annabi an kashe in ba haka ba an daina mu'amala wanda hadisin yana sai bukhari babu aina rakazan nabi sallallahu alaihi wasallam raya da yawm al-fathi da kuma sahih muslim babu istihbab ibabin nuzul bil muhakkam al-imam an-nawawi eh, sharh sahih muslim juz'i na 9 shafi na 61 yace ta halafu ala ifratin nabi sallallahu alaihi wasallam wa bani hashim wa bani muttalib min makka ila hada shi'r suka yi alkawari akan da annabi sallallahu alaihi wasallam da musulmai lallai ne su baro garin makka su dawo ga wannan kwari banu hashim banu muttalib gaba daya an kulla fada da su wa huwa khayfu bani kinana wannan filin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sauka وكتبوا بينهم الصحيفة المذكورة فيها أنواع من الأباطل suka rubuta takarda suka sanya kareraki da yawa ai muhammadu kaza ne da shi da musulmai suna kaza suna don haka ba za mu yi mu'amala da su bayan shekara uku sai Allah ya turo gara fa akalat ma fi amin al-kufri ya zama to garadin sai ta cinye duk kafircin da ke cikin wannan takarda sai ta bar sunan Allah kadai saboda ka sai ga mala'ika jibril ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya muhammad takardan da aka rubuta na alkawari na cutar da musulmai da banu hashim da muttalib wannan takarda fa gara ta cinye kwaro ya cinye takardan saboda ka yi sa faɗa da Allah ba zai yi ba karamin abin da ka raina kankanin halitta Allah zai yi isa ya zama ajalinka faɗa da Allah ta baraka wata ala ba zai yi ba Allah ya kura gara cikin ɗakin ka ba ta cinye wannan takarda sai ta bar inda suka rubuta sunan Allah saboda sun yadda akwai Allah tuntun kuma idan za su yi takarda suka rubuta eh, da sunan Allah saboda ka daidai sunan Allah sai gara ta bari sauran sun shirme ne gada ita cin sau da ka dalilin haka sai alif sallallahu alaihi wasallam da zaman toshi da musulmai sun fita daga wannan kanki to ibn hajar a littafin fatul bari a mujallar da kafa shafi na goma sha biyu ya bayyana hikimar da ta sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sauka a wannan gurin kafin a shiga makka ya sauka bayan an gama aikin hajji an dawo mina nan ma ya sauka Mai hikima ka daga bayanin al'imamun nawawi mai sharhin fahimu muslim ga kuma bayanin ibn hajar mai sharhin fahimu bukari ya ce inna makarar biyu sallallahu alaihi wasallam an nuzula fi zalikan mawbi abinda ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya zaɓi ya sauka a wannan wurin da ya tazakkara ma kanu fihi saboda ya tuna wancan wahala da suka sha domin dan adam ni'ima takan sa ya manta Allah ni'ima takan sa mutum ya manta baya babu mamaki da ka taba wahala a rayuwarka amma idan ka samu dukiya ko ka samu ni'ima sai ka manci amma inda za ka rika tuna wancan ni'imar to da'imin za ka yi taima Allah godiya saboda tuna ni'ima shi ke sa a yi ma Allah godiya to annabi sallallahu alaihi wasallam la shakka ba zai manta nimar Allah ba amma karantarwa ne ga sahabbai da mu idan mun taba shiga wahala to kar mu manta wannan wahala saboda duk sa'ilin da ka tuna wahala ka tuna yanzu Allah ya kauda ita wa yashkuru Allah ta'ala ala ma an'ama bihi alayhi min al-fath al-azim mutum sai ma Allah godiya saboda ni'imar da ya masa ya kawo nasara yau ga annabi ya zo garin makka da duk duniya wanda ko shekarun ba yawa da wuce shekara goma sha biyu ba da suka fita daga wannan kangi lokacin musulmai yan kaɗan ne aka illace su a wannan fari aka cutar da su da yunwa da wahala ba mu'amala amma a tsakanin shekara goma sha biyu ga mazu Allah ya mallaki larabawa gaba daya sau da aka da aka baro madina ana tafiya mutum ya kai dubu ɗari mazu Allah ya ce duk a sauka nan mu yi wa Allah godiya mutuna da fa a nan aka illace mai yanzu shi Allah ya bamu nasara saboda ka rayuwar manzon Allah gaba ɗaya ko saboda sashi abin koyi gashi yanzu Allah ya kawo su garin makka wata makunihim min dukuli makka zahiran suna iya fadawa garin makka da ƙarfin wato mulki saboda yawan ala ragmi amsi man sa'a min ikhrajihi minha duk da kokarin waɗanda suka yi kokari su ga sun fitta annabi da garin makka an kore shi yanzu ga manzo ya taho da jama'a mai yawan gaske wa mubalagatan fi safi an alladhina asabu kuma wannan sai zaman to annabi ishara ce yake ma duk wanda ke da hannu wajen cutar da nina ya masa saboda inda bai yafe ba babu shakka manzo Allah zai ce ina ragowar sofin garin nan miyagun na kuka musu amma bai yi haka ba annabi sallallahu alaihi wasallam bai kira sunan kowa ba bai magana a kai ba kaga ya nuna musu ba mantawa nayi ba shi yasa ya sauka a gure amma tunda ban kira sunanka ba na ya yafi kaga wato kamar ishara ce manzo Allah yake wa mutanen Makka waɗanda suka yi ta kokarin su halaka shi wa muqabalatihim bil manni wal ihsan ya zama to shi manzo sun cutar da shi shi kuma ya saka musu da ihsani sun cutar da shi amma ya yafe musu zalika fadlullahi yutihi man yasha wanda ne bayanin ibn hajar eh, al-asqalani Allah tabaraka wa ta'ala ya masa rahama to sahabi na hudu wanda ya ruwaito bayanin barin annabi sallallahu alaihi wasallam mina ranar sha ga wata shine abu rafi abu rafi asali bawan abbas babban annabi sallallahu alaihi wasallam asalinsa bawa ne na abbas abbas ya yi kyautansa ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi ma annabi kyauta sai manzo Allah ya ce to ka samu yanci da ya ce ma abu rafi ka samu yanci kuma shi abu rafi din nan asalinsa kabilar fir'auna ne mutanen misra kibtawa bakin tsaye ya zama to bauta ya kawo shi garin makka yana cikin bayin abbas abbas ya kansa ga manzon Allah ana ba mu annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce to ka samu yanki bayan manzon Allah ya yanta ya sai ce ni kuwa na zauna hidima zan yi gare ka har har abada saboda ka bai rabuwa da annabi sallallahu alaihi wasallam asalin sunansa Ibrahim amma ya fi shahara da Abu Rafi yana da hadisai da yawa to ya zama wato yana wa annabi sallallahu alaihi wasallam hidima ya ba da labari shi yake kafa tanti tafiya aikin hajjin da aka yi tafiyar da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi na aikin hajji idan annabi zai sauka shi yake kafa tantin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam zai sauka a yace lam ya amuruni rasulullah an eh, anzila anzila al-abqa hina kharaja min mina a lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya fita daga mina wannan kamar mu'jiza ce kamar mu'jiza ce ta annabi sallallahu alaihi wa sallam an bar mina kaga da annabi sallallahu alaihi wasallam zai gaya wa mai kafa tanti yace to idan mun isa al-muhaffaf ka kafa min tanti amma annabi bai gaya masa ba in ji abu rafi yace ni dai kawai muna tafiya sai na ga ya dace in tsaya a al-muhaffaf in kafa tanti ina tsayawa ina kafa tanti manzo Allah ya tokai shiga saboda yayi ne da umarnin Allah da ikon Allah tabaraka wa ta'ala saboda Abu Hurairah ya riga ya faɗa cewa tun ranar sha biyu ga wata annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa habbai gobe sha uku ga wata idan mun bar mina za mu sauka a haiku bani kinana ya gaya masa amma shi abu rafi ba a gaya mar ba abu rafi bai sani ba saboda haka ana cikin tafiya sai abu rafi ya tsaya ya kafa tanki manzo Allah sai sako shi ba walakin ji'tu fa darabtu qubba da na iso al-muhaffaz sai na buga tanki fa a fana nazara annabi sallallahu alaihi wasallam zo sai ya sauka rawahu muslim eh, hadisin yana sahih muslim yana babu istihbab an-nuzul bin muhassab yawm an-nafar wa salati bi la shakka annabi sallallahu alaihi wasallam bayan waro mina bai shiga garin makka ba ya sauka a wuri da ake kiransa al-muhassab eh, ga kuma hadisi da aka samu daga sahabbai Eh, mutum biyu aisha abdullahi bin Abba waɗannan sahabbai sun tabbatar da cewa saukar da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a muhassab ba shi da alaka da aikin hajji saboda ka dan alhaji bai sauka ba ba shi da wata mushkila hajjinsa bai samu matsala ba yana inganta اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله وعائشة عبد الله بن عباس سنة ganin sauka a al-muhassab ba shi da alaka da aikin hajji amma abdullahi bin umar wanda shi ma sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam ne shi kuma yana ganin sauka a al-muhassab sunnar to kaga sahabbai da zaman su suka muka shi Aisha Abdullahi bin Abbas suna cewa sauka a al-muhaffab ba shi da alaka da aikin hajji Abdullahi bin Umar ba. nafi'u ya ba da labari yana cewa in nabna Umar kana yaran yaran tahsiba sunna shi abdullahi bin umar yana ganin idan alhaji ya baro mina ya sauka al-muhaffaf sunna ce saboda haka yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi haka abdullahi bin umar yake yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi haka abdullahi bin umar yake har zuwa rasuwan shi saboda haka wa kana yusalli dhuhra yawman nafr bil muhassab ranar 13 ga wata idan abdullahi bin umar yayi jifa ya baro mina sai sauka al muhassab ya sallan azahar la'asar magariba isha'i ya kwanta ɗan kaɗan can ƙarshen dare ya tashi zo ya tawaful wada yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hadisin yana sahihu muslim babu istihbab an-nuzul bil muhassab yawm an-nafri a wani lafazi eh, annabi an ibn umar Abdullahi bin umar yace inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annabi da kansa Wa بكر سيدنا أبو بكر وعمر سيدنا عمر كانوا ينزلون الأبطحة idan an gama aikin haji idan sun baro mina ba sa wucewa maka sai sun sauka a al-muhaffaf kaga bayan annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya zama shugaba shine sayyidina abubakar as-siddiq Allah ya kara masa yarda sayyidina abubakar shi ma a lokacin da ya aikin haji ya yi irin abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ya sauka a wannan guri na al-muhabba sai na umar ba, da ya zo shi ma haka yi saboda haka abdullahi bin umar yake cewa bayan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sai na abubakar yayi sai na umar yayi ba su kadai ba gaba daya al-khulafa sun yi haka wanda hadisin yana sahih muslim yana cewa kanu yanziluna al-abqa a riwayat al-imam al-bukhari yana babu nuzul bi zituwa qabla an yadkhula makkah an-nafi'in qala inna ibn umar radiyallahu anhu kana yusalli biha Abdullahi ibn umar idan ya baro mina zai sauka a al-muhaffaf yi sallolin nan az wal yana cewa wal maghrib da sallar maghriba wala ashku fil isha wa hajji hajatan sannan ya kwanta wata yar kwanciya ba zai dade ba sai ya tashi bayan ya tashi sannan ya tafi makka ya tawaffu wada wa yadhkuru zalika an annabi sallallahu alaihi wasallam abdullah ibn umar yana cewa haka yanda kuka ga nayi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi saboda haka adan sai malamai suka ce kamar misali al-imam an-nawawi ta yanda bayani ya gabata kai ka fahimta kenan sahabbai kamar sun samu sabanin fahimta dangane da ainihin sauka a wannan guri na al-muhabba aisha abdullahi bin umar suna ganin ba saukan ba sunna ba abdullahi bin umar kuma yana ganin saukan sunna ya ma ba da hujja da inna ababakarin wa umara wa ibn umara wa khulafa radiyallahu anhum kanu yaf'aluna sayyidina abubakar sayyidina umar abdullahi bin umar halifobi da duk aka yi idan sun jagoranci aikin hajji bayan sun baro mina sai sun sauka a al kafin su iso makka su yi tawaful wada'a saboda haka eh, al-imam an-nawawi a sharh sahih muslim juz'i na tara shafi na ya ce wa inna aisha ibn abbas kana la yanzilani bihi amma aisha abdullahi ibn abbas bayan sun bar na ba su sauka a al muhabba sai su wuce kawai ga waɗannan manyan sahabbai su kuma suna sauka to a anan yaya sai ya ce fa hasala khilafun bayna sahabati bayna sahabati radiyallahu anhum saboda ka sabanin fahimta ya auku kenan tsakanin sahabbai sabanin fahimta game da matsayin saukan nan da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a wannan gure me matsayin sa shin wannan saukan yana da alaka da aikin haji ko ba shi da alaka da aikin haji ya zama so Aisha Abdullahi ibn Abbas gaba ɗaya ba su sauka amma kulafa'ur rashidun ga abdullahi bin umar ya zama suna sauka wanda ya nuna kenan saukan yana da alaƙa da aikin hajji mazhaba ta al-imam shafi'i da al-imam malik wal jumhur saboda akwai sa idan kana karanta littafin fiqh zaka ga an nuna istibab iktida'i eh, al-iktida' bi rasulillah sallallahu alaihi wa sallam wal khulafa ar-rashidin wa ghayrihim za ka gane cewa ya kamata alhaji idan ya baro mina ya sauka al-muhassa saboda koyi da manzon Allah dole ta mafi kiwon ka duba haka za ka kai ya kamata alhaji in ya baro mina ya sauka a al-muhassa kafin ya isa maka me yasa saboda annabi sallallahu alaihi wasallam da farko dai ya gaya masa habbai ku koyi hajjin ku daga nawa ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba tunda annabi ya sauka wurin ya kamata a yi koyi da shi saboda haka yi sai na abubakar bai tantama ba ba wata wata lokacin da ya jagoranci aikin haji ya sauka a muhaffa, sai na umar haka nan wanda yana cikin dalilin da yasa abdullahi bin umar baya fashi inda ya taho aikin haji to idan ya bar mina sai ya sauka a wannan gurin al-muhaffaf to amma duk da haka malaman fikihu sun istifaki duk malaman fikihu sun yarda cewa ajma'u ala anna man tarakahu la shay'a alai wanda bai sauka ba fa babu komi aikin sa ya inganta amma ya kamata a sauka malaman fikihu suna faɗin haka saboda me saboda koyi da manzon Allah saboda koyi da kulafa'ur rashid waɗannan alifofi da ya zamanto sun biyo bayan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma duk sa'idan da suka tafi aikin hajji suna yin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi saboda haka a nan ya zama mustahadi a ranar sha uku ga wata kada kai sallar zahar amina kai jifa ba'da zawa kai sallar azahar la'asar magriba isha'i a ina a al-muhaffaf wa yabitu bihi ba'd layli aw kullahu iktida'an bi rasulillah ka fana a gurin ko kuma ka dan kwanta kusa da asubahi ka gangara maka sannan kai tawaful wada'a shi ne abin da ibn hajar yake faɗa a cikin fatul bari shi ma a shafin wannan hadisin a mujallar nau'in shafin dari biyar da sittin da ɗaya ya ce lakin lamma na zarafin nabiyu tun da annabi ya sauka kanan nuzul bihi mustahabban saukansa ya zama mustahabbi ittiba'an lahu saboda biyayya ga mazan Allah litaqririhi ala zalika tunda mazan Allah ya tabbatar da saukan ya sauka a gari wa fa'ala fa'alahu al ba ba'dahu kofi sun yi a bayan annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda al-imamu muslim ya ruwaito falhasilu anna man nafa annahu sunna saboda ka in ka tubi bayanin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam matsala ta sauka a wannan gurin al-muhassab ibnu hajar yake zaka ga aisha da abdullahi bin abbas da suke cewa ba sunna bane ba wai suna nufin bai kamata a yi koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam ba arada annahu laysa min al suna nufin cewa ba sauka a al-muhassab ba shi da alaka da aikin hajji ba shi da alaka da aikin hajji fala yalzim fala yalzamu bi tarki shay'un saboda kai sa dan baka sauka din ba ba a cewa zaka yanka rago ko wani abu saboda fidiya. kuma abinda Aisha da Abdullahi bin Abbas suka yi ya zamanto ya taimaka ma ainihin musulmi saboda a wancan lokaci musulman ba su da yawan da ake da su a yau inda an ɗauki wannan abin a matsayin ya shafi aikin hajji babu shakka da ya zama matsala ga alhazai duk sa'idin da aka tafi aikin hajji yanzu ka duba in banda taimakon Allah da aka samu sauki wajen mace-mace a wajen jifa yanzu idan aka ci ta an sauka kuma a muhaffa babu shakka mutuwar sai ta karu saboda yawan alhazai saboda haka a aisha da abdullahi bin abbas ya zamanto duk da cewar manzon allah ya sauka har ma tana cewa shi annabi ya sauka ne saboda jira na domin aisha ta ji ta yi tawafi eh, ta sake eh, ta yi na umra da sa'ai ta ce saukan da manzo ya yi a gurin ba ni ina da dalili ina cikin sababin da ya sa amma duk da haka ya zama ba ta yi ba ta yi saboda kar wanda zai zo daga baya ya ɗauka saukan ibada ne saboda kai sa ba ta yi abdullahi bin abbas ba ya yi saboda me saboda mu fahimci abin ba shi da alaka da ainihin aikin hajji kuma duk malaman fiqh sun yadda da wannan wa man asbatahu kabni umar shi kuma abdullahi bin umar da ya tabbatar fa abdullahi bin umar yake ai saukan sunna ne arada da kula fi umumi ta'assi abinda yake nufi shi ne ba wai sunnar aikin hajji ba a'a idan aka ce sunna tana iya ɗauka ainihin ibadar idan aka ce sunna kamar yadda aisha take faɗa ba sunna ba ne wato sunnar ba ta sashin ibadar aikin hajji ba abdullahi bin umar kuma da yake sunna ne ba wai yana nufin ta sashin aikin hajji ba ne yana nufin koyi da halayen manzon allah umuman idan aka ce annabi ya yi kaza yi kokari kai kamar ta matukar ba an hana bane idan dai ba an samu dalili da ya nuna cewa wannan aikin khususiya ce ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba lal ilzama bi zalika shi ma abdullahi ibn abbas baya tilasta mutane akan lalle sai an sauka amma yana cewa saukan sunna ce me yake nufi da sunna ce ba ta aikin hajji ba sunna ce ta koyi da manzon Allah kaga ba shi da alaka da aikin hajji. amma inda ya ce sunna ce ta aikin hajji to ya maishe ta ibada wanda ya shafi almanasi wanda shine abin da Aisha da Abdullahi bin Abbas suka ji tsoron karya auku ga mutane su yi kuskuren fahimta game da sauka a wannan wuri saboda ka ibn Hajar yake yusahabu an yusalli biha ya kamata mustahabi ne alhaji ya sauka din eh, a wannan nahiya din kuma har yanzu din akwai waɗanda na lura akwai waɗanda na lura idan za su kama gidaje masauki idan za su kama masauki na aikin haji idan za su kafa aikin haji ba sa neman masauki kamar yadda mu 'yan najeriya muke nema kusa da harami akwai alhazan kasashen duniya da su kuma a yankin almuhaffar suke kama dakuna suna kama dakuna a yankin almuhaffar saboda aikin hajjinsu ya ɗanyi kama da na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musamman mutanen gabashin duniya za ka ga akasari a nan suke sauka don da kabaro baro mina inda ka taho maka ta kasa to za ka ga wannan gangara din za ka ga wannan filin kuma za ka ga gidaje na alhazai ga sunan inda ake saukan maniyata da yawa za ka ga mutane sun kama har ma za ka rika mamaki yanzu idan mutum ya kama gida a nan ya sauka ya za a yi rika shiga maka yana dawa to abinda zaka tuna shine haka manzon Allah yayi aikin hajjin sa anan ya sauka kuma yake tafiya yana da wasiya da sallallahu alaihi wa sallam al-imam an-nawawi cikin littafin al-majmu' yace amma al-ahkam saboda ka ta sashi hukunci idza faraga al-hajj min ar-rami abinda sunna ta nuna mana shine idan al-hajji ya gama jifa amina wa nafara min mina ya baro mina istuhibba lahu an ya'ti al-muhaffaf ya taho wannan guri al-muhaffaf وينزل به ويصلي به الظهر والعصر والمغرب والعشاء saboda ka kafin ka wuce makka ka sauka a muhaffaf kai sallolin nan hudu a zahar da asal magariba isha wa yabita bihi lailatar rabi'a ashar anan zai kwana daren goma sha hudu walau taraka nuzul bihi fala shay alai inda mutum zai wuce makka bai laifi ba saboda kai sa kaga mutane da yawa su ma san me al-muhaffaf ba wasu ma ba su taba jin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sauka wannan gurin ba dan saukan ba dole bane duk malaman fiqh sun yarda da wanda ولا يؤثر في نسكه لأنه سنة مستقلة ليست kamar yadda Ibn قال ya حجر a cikin fasul bayan sunnatun mustaqilla saukan sunna ce ta koyi da annabi ba wai sunna ce ta aikin hajji ba inda an ce sunna ce ta aikin hajji to ya kamata ta sauka amma aka ce sunna ce ta koyi da annabi saboda ka bashi da alaka da aikin hajji wa haza ma'ana ma zakarnahu min hadisi ibn abbas wa aisha ah, saboda ka yasa duk malaman sunna ajma'u ala annahu laysa biwajibin duk malaman suna sun ta cewa sauka a gurin ba dole ba ne amma sunna ce ga wanda ya tafi aikin hajji idan zai iya saboda koyi da aikin hajjin annabi sallallahu alaihi wasallam sai hadisi na karshe wa an ibn abbas radiyallahu anhu an karbo hadisi daga abdullah ibn abbas Allah ya kara masa yarda da shi da mahaifinsa kala abdullah ibn abbas ya ce umiran nasu an yi umarni ga mutane an ya kuna akira ahdihim bil bayt ya kasance karshen al'amarin na aikin hajji shine wato a jikin Ka'aba karshen aikinka na aikin hajji gaba ɗaya, tafiyar ka makka karshen inda ka tsaya ya zama to Ka'aba illa annahu khaffafa anil ha'ibi a wata riwayar kenan sai dai ya sassauta wa mai haila wata riwayar aka ce fa an sassauta ga mace mai haila idan mace tana haila an sassauta mata ba sai ta je ta yi tsawafin wada'i ba kaga wannan hadisin ma yana magana ne akan matsayin tsawafin wada'a kalmar umiran nasu an yi umarni ga mutane an yi umarni ga mutane ya kasance ƙarshen al'amarin shine akhir ahdihim ƙarshen al'amarin a zamansu na makka bilbaiti ya zamanto ne, wato sun je ɗakin ka'aba sun yi ɗawafi hadithin rawahul bukhari yana babu tawafin wada haka nan al-imam muslim yana babu jubi tawafin wada'i wasu suqufihi an al-ha'il akwai riwaya ta al-imam muslim a wannan babin al-imam muslim ya kawo wannan hadithin kuma ya kawo wannan hadithin na ibn abbas abdullahi ibn abbas ya bada labari a wannan riwaya yana cewa kanan nasu yansarifu na fi kulli wajhi bayan an bar mina sai mutane suna ta watsewa ta kowace nahiya wani ya gabas wani ya yamma wani ya kudu wani ya arewa kowa zai ya kama hanyar tafiya kasarsa fakala rasulullahi sai manzo Allah ya ce a'a la yantiranna ahadun kada wani ya bar kasar makka hatta ya kuna akhiru ahdihi bilbai ya kasance ƙarshen al'amarinsa ne a ɗakin ka'aba kada wani ya bar makka don da yawa sun dauka da an yi jifa shi na an gama aikin hajji sai mutum ya wuce manzon Allah ya ce a'a ka tabbata ka tafi ɗakin ka'aba ka yi dawa saboda haka tun da an samu umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam tawaful wada'i ya zama ya zama wajibi tun da an samu umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Abdullah bin Abbas ya bada labari mutane na tafiya suna warwatsewa kowa na tafiya kasansa bayan an gama eh, jifa bayan an gama jifa mutane na watsewa annabi sallallahu alaihi wasallam yace a'a kada wani ya tafi kasansa da ya zama to karshen al'amarin sa shine dakin Ka'aba ya je dakin Ka'aba ya yi dawafi haka al-Imam Nawawi ya faɗa a sharhin wannan hadisin yana sharh sahih muslim juz'i na eh, na hudu shafin 238 yace fihi dalalatu liman qala bi wujubi tawaf alwada' saboda ka malamin da ke cewa tawaf alwada'i wajibi ne ga hujja wa annahu idza tarakahu lazimahu damun saboda ka idan mutum ya bar wajibi a aikin haji to dole sai ya yi fidiya wanda bai yi tawaf wada ba ya bar wajibi duk wanda ya bar wajibi a aikin haji dole sai ya yanka rabu shine fidiya da alimamun na nawawi ya ce wa huwa sahih kuma wannan shi ne gaskiya tun da annabi ya yi umarni to ya tabbata tawaful wada'i wajibi ya yace ke bihi qala akthar ulama wanda shi ne abinda akasarin malamai suka tabbatar a kai amma banda alimamun malik alimamun malik yana cewa huwa sunnatun la a fi tarkihi sunna ce tawaful wada' saboda haka dan mutum bai bar bai yi tawaful wada'i ba babu komai ka duba littafin malikiya haka zaka samu amma akasarin malaman sunna sun ce dawaful wada'i dole ne ne hujja hujjar ita ce wannan hadisi na Abdullah ibn Abbas hujjar ita ce umarni yace umiran nasu an yi umarni ga mutane idan aka ce an yi umarni ga mutane to magana ta kai ya zama wajibi saboda aka akasarin malamai suka ce dawaful wada'i sunna eh, wajibi ne idan baka yi dawaful wada'i ba dole sai kai bidiya amma al malik yace la ba dole bane yana da hujjarsa wanda ya zo cikin littafai da dama kamar misali umdatul kari sharhin fayyul bukari na al-hafiz yana mujallal na goma shafi na 135 لأن وجوبه ورث نصا في الحج فيقتصر عليه ولا على فائت الحج لأن الواجب عليه الأمرة وليس لها طواف الوداع يشي وقال مالك إنما أمر الناس أن يكون آخر نسكهم الطواف abin ya sa aka ce mutane su yi dawafi ya zama shine karshen aikin da suka yi a makka saboda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce zalika wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwa qulub kuma ya ci gaba da cewa lakum fiha manafi'u ila ajalin musamma summa mahizuha ila al-bayt al-atiq fa mahallu ash-sha'air kulliha hatta hadaya ko da ka kora hadaya ina ake yanka hadaya kasar makka sai sa Allah ya ce mahizuha ila al-bayt al-atiq wa man akhara tawaf al-wada' wa kharaja wa lam yaquf in kana qariban raja'a ilayhi wa in lam yarji fala shay'a alayhi limahu malik yace ba dole ba ne mutum ya dawa wada amma ya kamata saboda haka idan ka fita daga ba baka yi dawa wada ba ka tuna ya kamata ka koma ka yi wannan dawa idan baka dawo ba ba babu laifi kuma malamai da ke masabar alimamu imam malik sun ba da hujjoji da dama kamar al-imam al sharhin sahihu muslim mai suna al-muslim lima ashkala min tarkis sai muslim yana juzi na uku shafi na 427 mazahiru haza أن طواف الوداع واجب على كل حاج أو معتمر غير مكي وقال مالك لا يلزم دم وهو صحيح me yasa Imam Malik ya ce ba dole ba bane mutum ya yi tawaful wada saboda Safiya matar Annabi sallallahu alaihi wa wasallam haila ya yanko mata wanda mun karanta a wancan sati haila da ya yanko mata manzo Allah ya ce shikenan mu tafi kawai sai aka tafi lam ya amuru annabi bi shay'in min zalik ba ta yi tawaful wada ba kuma annabi bai ce ki yanka rago ba kaga ba su biya ke walau kana zalika laziman lama jaza sukutu an da a ce dole ne sai an yi yanka babu shakka da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mata amma akasar malaman suna suna cewa larura na haila shi ya kayar da shi shine abin da Abdullahi bin Abbas ta faɗa a da muka karanta yanzu tawaful wada'i ya tabbata a umarnin manzon Allah saboda haka ya zama wajibi amma an sassauta wa mace mai haila saboda haka safiya ba a ce za ta yanka ba domin shari'a ta sassauta mata da hailan ba daukewa za ta yi yanzu ba idan an ce za a jira to babu shakka annabi sallallahu alaihi wasallam da sauran sahabbai za su wahala da aka ce to Allah ya sassauci ga mace mai haila tana iya tafiya kawai ba tare da ta yi tsawaful wada'i ba inda ta yi tsawaful ifaba don haka yasa hujjar akasarin malamai shine mafi inganci ka yadda cewa tsawaful wada'i wajibi ne me yasa saboda an samu umarni daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shine abin da shi ma ibn hajar ya faɗa a cikin fathul bari ya da mujallada shafi na 716 yace wa fihi dalilun ala wujubi tawafil wada'i lil amri al mu'akkad bihi an samu hujjar cewa tawaful wada'i wajibi ne me ya hujjar saboda umarnin annabi umarnin kuma fa ya zo al mu'akkad umarni ne wanda ya zo mai karfi in ka lura da yadda abdullahi bin abbas ya bayani mutane suna warwacewa manzo Allah ya ce a a a sai kowa ya je tawaful wada kowa sai ya je ka'aba me yake nuna maka tawakkul wada'i dole ne da a ce ba dole bane tunda wasu na cewa, manzo Allah ya ce to wanda ya ragu ya je ya yi tawakkul wada wanda ya tafi shikenan ba manzo Allah ya ce la dole sai karshen al'amarinka ya tabbata a jikin Ka'aba sai ka ji kai tawakkul wada daga nan sai ka bar garin Makka manzo Allah da ya faɗi wannan ya nuna cewa umarnin da ya yi wajibi ne wajibin kuma mai ƙarfi saboda ya samu hujja da babu halin tawili a kanta wani tabiri fi haƙƙil haɗin fi takfif idan aka ce mai haila fa ita mai haila an sassauta mata kamar yadda abu abdullahi bin abbas ya faɗa wa takfifu la kunu illa min amrin mu'akkad idan aka ce an sassauta kai ka sani in ba dan haila ba da babu sauƙi kenan idan aka ce an sassauta in ba dan haila bace dole ne amma tun da haila ta bayyana to an sassauta wannan shine abin da zaka gani a littafai da dama kamar al-bughni mujallal na biyar shafi ɗari uku da goma sha shida eh, mutumin fatawa na ibnu taymiya mujallal na ishirin da shida shafi ɗari ishirin da bakwai da fatawa latina mujallal na goma sha ɗaya shafi na ɗari biyu da ishirin da uku Sau da haka a nan idan mutum ya bar tawaful wada mun samu hujja ta hadisin abdullahi ibn abbas ya bar wajibi idan mutum ya bar wajibi fa fa alaihi damu dole sai ya yanka rago a garin makka ba wai a garin ku ba karka ce to ai tunda na bar makka din na zo gida yanzu ban yi ku da ibu barin yanka rago a garin mu a'a sai dai ka ba da kuɗin mai tafiya makka ya sai rago a makka ya raba wa mutanen makka wannan ragon Allah ya yi arzikinsa ne ga mutanen makka su za su ci naman ba mutanen garin ku ba ko malamai sun ce ko da za ka bar makkan ka sake komawa wannan komawar taka ba ta saukar da wajibcin sai kayi wannan yankan kamar misali bai tsawafu wada'i ba a wancan hajjin bara hajjin bana ya tafi saboda ka sai je ya tsawafi wannan tafiya sana aikin hajjin bana baya dauke wancan baya dauke wancan tsawafin wada wanda yake wajibi a kansa saboda haka dole sai yayi wannan yankan ko da ya koma yayi tawaful wada misalin ka shine mutum ne an gama aikin haji kawai daga gida sai ya wuce airport da ya tafi airport sai aka ce kai tawaful wada ya ce ban yi ba shi to wajibi ne sai ya koma makka da ya dawo makka sai ya tawaful wada malamai suka ce sai ya yanka rago saboda ya bar garin makka in ka lura da hadisin Abdullah ibn Abbas manzon Allah ya ce ba da za a yi ka bar garin maka ta ka yi wasu shi ko ya riga ya bar garin maka saboda haka wannan wajibi ya riga ya saba mata don haka akwai horo a kan saboda shi yasa aka kira shi alfidiya shi yasa aka kira shi alfidiya horo gare shi sai ya yi wannan yanka duk da cewa ya yi wasu wada yustahabbu tawaful wada' baya ga cewar tawaful wada din wajibi ne sannan akwai hadisin da aka rawaito daga Ubada bin Samit wanda ke nuna cewa tawaful wada'i yana da falala duk abin da Allah ya shar'anta to akwai lada a kai? ina zaton mun taba karanta wannan hadisi wanda Ubada bin Samit ya bada labari yace sallah bina rasulullahi wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mana sallah bayan an gama sallar jami'i fatakaffa ilaihi rajulan sai ga wasu mutane sun tsallako mutum biyu sun tsallako daga sahu suna so su zo gaba su zo gaban annabi sallallahu alaihi wasallam rajulun min al-ansar wa rajulun min saqif daya bako ne mutumin ta'if Ɗaya kuma mutumin garin madina ne yana cikin al-ansar mutane biyu zama suna rige-rigen isowa gaban annabi sallallahu alaihi wasallam kowa yana da tambaya fasabaka al'amfari sakafi saboda ka sai wancan bakon ya yi tauri ya yi so gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce gabansa duk da cewar wancan mutumin ya riga ya iso amma shi sai ya zabura ya shiga tsakanin wannan sahabi mutumin mazaunin madina da annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka abin da ya aikata izan ba daidai bane sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace mata innal ansariya qad sabaqaka bil mas'ala ai wannan garin ya riga ya riga ka isowa da bukatar yamin tambaya saboda to daga sun iso kusa da annabi sai shi ya wuce ya shiga tsakanin manzo da shi baya ga cewar wancan garin madina din ya riga shi isowa to lokacin da manzo Allah ya faɗi haka sai shi wannan al'ansari sahabin annabi mazaunin madina sai ce a la'allahu ya rasulallah an ya yakuna ajala minki kyale shi tun da ya sha gabana ba mamaki matsalarsa ta fitawa ta fitawa wato matsalarsa ta gaggawa ce fiye da ni saboda ka kyale da ya iso ya yi tambaya ba kuwa fi illin na ya in ji shi wancan mazaunin madina ta ce na ya fi masa eh, shan gabana da ya gabatar da tambayarsa saboda haka fasa'ala sakafi an salati shi wancan bakon mutumin tashi dama tambayar sa akan sallah ne ya rasulallah ina da tambaya akan sallah ya yayi tambayar sa fa akbarahu manzo Allah ya bashi amsa bayan ya bashi amsa an gama da shi kenan aka waiwaya wurin wancan mazaunin madina sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to kada da zafi in shi ita kabbartuka bima ji ita tas'alu an in kana so ka yi shuru zan gaya ma abin da da kake so ka min tambaya a kai wa in shi ita sa'altan in kuma kana so bari in shuru ka min tambaya fa ukhbiru bi zalika wato kana da zaɓi ko dai ka yi shuru abinka tambayar da ka zo za ka min dan zan gaya maka kuma ba ka amsa kaga Allah ya sanar da annabi sallallahu alaihi wasallam buƙatar wannan mutumin wato wannan shi ke nuna maka cewar duk mutumin da ke bi rayuwarsa a tsari yana samun albarka a rayuwar shi wannan mutumin saboda haƙurin da ya yi wancan ya huce gaban saboda garaje shi yana so sai ya yi tambaya ya zo ya sha gaban wannan al'amfari ya shiga tsakaninsa da annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sai ya ga haƙurin wancan mutum wanda manzo Allah ya riga ya faɗa yake a wancan ya riga ka sai wancan yake a dai shi ya rasulullah na ya yi tambaya haƙurinsa manzo Allah ya ji daɗi bayan wannan ya gama tambaya sai manzo Allah ya ce masa to in ka ga dama ya shiru zan gaya ma tambayar da ta kawo ka in ba ka amsa in ko ka ga dama kana so ka yi tambayar da kanka ka bani labari bismillah sai ce ya rasulullahi tukbiruni na zaba ka ban labarin me ya kawo ni me ya tambayar da zan yi ka bani amsa fakada sai manzo Allah yake ji ita tas'aluni ka zo ne da nufin kamun tambaya tambayar da kake so ka ne malaka min al'ajiri wai wanda lada za ka samu iza ammamta albaitul atika idan ka doshi dakin ka'aba idan ka tara dukiyarka dan ka je dakin ka'aba me ladan kasan akwai mutane da ke da wannan tunani musamman yanzu aikin hajji da ya kai miliyan da yan kai ta za a mutum ya karya kadararsa ya sai da dukiyarsa saboda ya kuɗi mai yawa saboda zai je ka'aba shin meye a ka'aban nan wannan tambayar take zuciyar wannan mutumin mazaunin madina saboda aka yi so yawa annabi sallallahu alaihi wasallam yace shin idan na tafi ka'aban nan wani lada zan samu maza Allah yake wannan ita ce tambayar ta zo ta zo da ita ita ke zuciyarka na daya na biyu wa malaka min al-ajr fi wuqufika fi arfa ka zo da tambayar idan ka tafi aka yi tsayuwan arfa mai wani lada za ka samu wa ma laka min al-ajri fi ramyika al-jimar idan an tafi an yi jifa wani lada zaka samu wa laka min al-ajri fi ra'sika idan an gama jifa aski da kake wani lada zaka samu wa laka min al-ajri idza wadda'ta al-bayta wani lada zaka samu idan ka yi tawafi lokacin da zaka bar garin makka ansari sai wannan musulmin madina yake wallazi ba'asaka bil haqq ina rantsuwa da Allah da ya aiko ka da gaskiya ma ji'tu azuka an gairihi ban zo da wata tambaya ba sabanin abin da ka faɗa ga don da manzo Allah ya faɗa zuciyar wannan mutumin haka ne dama buƙatar sa yayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam tambaya me ya ladan tawafi me ya ladan tsayuwan arfa me ya ladan jifa me ya ladan aski me ya ladan tawafi na ban kwana lokacin da mutum zai bar garin makka sai manzo Allah ya ce to ga amsa fa na laka min al-ajri ammamta al-bayt ladan da zaka samu idan ka je Ka'aba Allah a qadaman duk kafa in ka daga kafa guda aw tabaha ko ka aje ta anta wadabatuka da kai da dabbar taka idan mutum a kasa yake in ya daga kafa ya aje kafa illa kutiba laka hasana ana rubuta maka lada wa rufi allaka daraja kuma a baka daraja guda daukaka idan ma akan dabba kake dabbar idan ta daga kafa ta aji to ana rubuta maka lada sannan kuma ana daga darajarka a wajen Allah tabaraka wa ta'ala saboda ka tafiyar aikin haji tafiya ce mai ladan gaske wa amma wuqufuka bi arafa tsayuwar da kake a arfa fa inna allaha azza wa jalla yaqulu li malaikatihi allah yana gaya wa mala'iku ya mala'ikati ma jaa bi abdi ma jaa bi ibadi allah yana tambaye mala'iku me ya kawo bayi na wannan filin kalu mala'iku za su ce ja'u yaltamisuna ridwanaka wal janna bayin ka da suka taru a filin arfa abin da ya kawo shine suna neman yardanka kuma suna neman gidan aljanna fa yaqulu azza wa jalla saboda ka sai Allah ya ce fa inni ushhidu nafsi na kafa shaidar kaina ma kaina wa khalqi kuma na kafa shaidar da halittuna anni qad gafartu lahum na gafarta ma duk wanda ya zo filin arfa adada ayyamin dahari adadin kwanakin shekara wa adadal kafuri da adadin yawan ruwan sama wa adada ramlin alijin da adadin kwayar yashi jami'in sallallahu alaihi wasallam wa amma ramyukal jimar jifa da kake idan an gama aikin haji kana zuwa kana jifa ayyamu tashrik fa inna Allah azza wa jalla yaqul la dan wannan jifan manzo Allah sai karanta aya ta 17 ta suratul sajda wala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jaza'an bima kanu ya'malun babu wani rai wanda ya san tanadin da Allah ya ma wanda ya irin wannan aiki wa amma halquka ra'saka idan ka aske kaifa fa innahu laysa min sha'rika babu wani gashi kwaya guda taqau fil ardi wanda za ta faɗi lokacin da aka yi arziki illa kanat laka nuran yawmal qiyama face wannan gashin da ya faɗi daɗin haske ne gare ka a ranar kiyama wa amma albaytu shi ku ɗakin ka'aba idan ka je ka yi dawafin nan fa ka takhruju min zunubika lokacin da kake gama dawaful wada'i to kana fita daga zunubanka ka yau mai waladar ka ummuka kamar ranar da ka ta haife ka hadisin yana al-mu'jam al-awsat na al-imam al-tabrani da kuma sahih ibn hibban wa huwa hasan li ghairihi kamar yadda yazo a cikin sahih at-targhib hadisi na 1112 akwai riwayar abdullah bin umar wacce take kama da wannan da hadisin abu huraira Allah ya kara musu yarda in ka duba sahihu targhib hadisi na 1112 har zuwa 1106 eh, zuwa 1112 magana da zamu yi na karshe game da tawaful wada in ka duba yanda ibn hajar ya jera waɗannan hadisan da farko ibn hajar ya kawo hadisin anas bin malik ya kawo hadisin aisha ya kawo hadisin abdullahi bin abbas wato yana nuna maka sunna game da tsawafin wada da farko yi magana akan sunna tsawafin wada wanda shine muka yi bayani akai sunna tsawafin wada shine idan ka bar mina kar ka wuce makka sai ka kwana a almuhaffa. muhaffa wannan sunna ce sannan a ƙarshe sai kawo hadisin Abdullahi ibn Abbas wanda yake tabbatar da matsayin tsawafin wada wajibi saboda kalmar an yi umarni ga mutane to idan mutum ya tawaful wada ya kamata ya yi yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yi shi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi tawaful wada bayan ya gama tawaful wada sai ya bar makka yayi tawaful wada da ya gama sai ya bar garin makka to idan mutum yayi tawaful wada sai ya yi jinkirin fita daga makka shin zai sake wannan tawaful wada malamai suna cewa jinkirin ba matsala ba ce dalili kuwa saboda shi annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da muka ce al-Imam Bukhari ya rawaito hadisi eh, shi ne hadisi na 2853 yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi tawaful wada'a karshen dare ya jira akai sallar asuba ya yi limanci ya karanta suratu tur bayan gama sallah sannan ya bar makka ashe kaga bayan tawaful wada annabi ya jira ya jira sai da aka yi sallar asuba kafin ya tafi saboda haka dan wani abu ya shigo gaban mutum a bayan tsawafin wada matukar wannan abin larura ce baya bata masa wannan tsawafin wada sannan hujja na biyu Aisha Allah ya kara mata yarda ta je ta yi tawafi tawafin ta tawafin umra ne ta yi tawafi bayan ta gama tawafi tunda tawafin umra ne sai ya zama yana madadin tsawafin wada to amma bayan ta gama tsawafi sai ta yi sa'ayi kaga sa'ayin da ta yi ya zo bayan tsawafin wada an samu jinkirin fita bayan tsawafin wada jinkirin fita bayan tsawafin wada kenan baya bata tsawafin wada da aka domin da a ce yana batawa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga ma Aisha tun da kin yi sa'ayi a bayan tawafi sai kin sake wani tawafi wanda wannan tawafi ya zama tawaful wada amma annabi sallallahu alaihi wasallam bai ga mata ba shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam bayan tawaful wada yayi sallar asubahi wannan sallar asubahi din kaga bai fata tawaful wada ba bisa ga wannan dalili malamai suke cewa ya kamata abinda aka fito shine kana tawaful wada ka fita al-imam an-nawawi a littafin al-majmu' a mujallal 1234 yace yanbaghi an yaka tawaful wada ba'da jami'il ashghal abinda aka fi so shine sai ka gama duk wata wasu shugulgulanka sannan za ka yi da shi. sayayya da sauransu da za ka yi inda hali ka gama duka sannan ka yi dawakul wada wa ya akubu kurutu bila muksin abinda zai biyo bayan da shi ne fita daga garin maka kawai ba tare da an jira ba fa in makasa to idan mutum bai fita ba fa a nan muzira sai a duba a gani me ya hana shi fita din in kana li gairi uzurin idan babu uzuri auli shugule gairi gair ko ko saboda wani abu wanda ke bai shafi sababi na tafiyar shi ba ka shira'i mata'in auka ba dainin kamar misali zai sai wani kaya ko zai biya bashi au ziyarar ta ko ya tafi ziyarar wani abokinsa au ya zuci maris ko ya tafi gaida mara lafiya kaga wannan ba su da alaka da fitan shi ba su da alaka kuma da ainihin ibadarsa to ya yace dole sai mutum ya sake lazima hu i'adatu tawaf sai ya sake wannan tawaf wa in istakala bi asbabil khuruj amma idan sababin fitan ne ya hana shi dan da yawa zaka samu mutum yayi tawaful wada'i ya taho ana jiran motar da za ta zo ta dauki alhaji ba ta zo ba to ai jiran motar ake saboda ka ya shafi fitanka tunda ya shafi fitanka ko da komai dadewa tunda jiran mota kake kaga ya shafi fitanka ko da mota ta zo washe gari ne ba za ta sake dawo da ba saboda abin usulin da ya shafe ka ya shafi ainihin sababin fitanka wanda shine abin da Imam Malik ya yi a akai in ka duba su Imam Tusuki eh, mujallal na biyu shafi na biyu, haka na asharhu fagir mujallal na farko shafi 282 da littafin a asharhul mumkin na ibn al-usaymin haka nan ilamul muwaqqi'in na ibn al-qayyim al-jawziyya mujallal na 25 da majmu'u fatawa na ibn taymiya mujallal na 26 shafin 185 ana duba me ya hana ka fita bayan tawaful wada idan abin da ya hana ka fita yana da alaka da tafiyar to ba za ka sake tawaful wada ba idan ba shi da alaka da tafiyar to dole ka sake اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من أعدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك